wannan faifan bidiyo magana ce ta banza wadda ba ta da tasiri kuma propaganda ce kamar yadda muka sha cewa wata alama ce cewar ruwa ya kare maɗan ɗan kada baya ga wannan ma ya kirari da yake cewa yana cikin musulunci ko yana abubuwa da musulunci ya tabbatar da cewa kafiri ne ba ma musulmin ba ne ba saboda me yasa bai hito sallar idi ba kuma muna da tabbaci cewar a cikin su ma yanzu ba a barin shi ya ja sallah duk wasu abubuwa abubuwa da ya faɗi ko ikirarin da yake ta yi ai a gani a ƙasa shi ne kowa ya sani cewar an yi ƙarhin 'yan ta'adda na boko haram a takaice ma abin da nake so in sanar da kai kawai lokaci ne sai dai kuma kamar yadda ƙarshen kowane azzalumi kamar yadda kowane azalumi yake in karshen shi ya zo haka za ka ga al'amuran shi sun taɓarɓare. Kada Sani Usman me za ka ce ya nuna yadda aka ba da labarin kwanaki hari ya rauna nashi a kafaɗa shi yasa ya ɗauki wannan bidiyon a zaune. Kwarai da gaske kuma da gaske me yasa a wancan bidiyon da suke kare cewa sun yi sallar idi bai hito ba. Eto eh ba mamaki ko baya kusa ne yasa ya aikata haka duk da ba wai na bincika ba ne. Kila ko ka aike shi ne ko amma in ba haka ba abin da ake tabbatar ma da cewa raune yake bai iya ma miƙewa tsaye. Amma a binciken ku me za ku ce kan bidiyon shin kawancin da aka yi na kwanaki na sallar idi kun ce tsoho ne wannan fashin tsohon ne ko kuna ganin sabo ne. Duk da muna cikin nazari mai zurfi bincike na farko ya tabbatar mana da cewar kamar wannan bidiyo bai daɗe da ɗauka ba kuma wani sabon salo ne ya nuna cewa yana da tasiri wanda bai da shi saboda a zahiri abin da ke kasa ba haka yake ba a cikin yadda suke neman su bayyana ko yake nema ya bayyana ina so amfani da wannan dama in shaida ma jama'a kuma in kwantar musu da hankali cewar ba wai wani abin damuwa ba ne wannan bidiyo face propaganda kuma ba ta da tasiri ko ba za ta yi ba hasali ma in ba ga yanayi na damina da muke da shi da yanzu zancen boko haram kamar yadda aka san shi ya zama tarihi kuma da yadda ubangiji nan ba da daɗewa ba zai zama tarihi ba don komai ba sojojinmu da jami'an tsaro suna da aini da ayyuka kayan aiki da kuma jami'an da za su tabbatar da cewar an ga ƙarshen ta'adda na boko haram a wannan ƙasa tamu.